Bayan kammala zaɓuɓɓukan fidda gwani da jam'iyyun siyasa suka yi, al'umma sun fara tofa albarkacin bakinsu kan bukatunsu da suke fatar shugabannai da za a zaɓa a shekara ta 2023 za su kawo sauyi a fannonin rayuwa daban-daban na jama'ar Najeriya. A jihar Plateau, wasu da na zanta da su sun shaida min cewa. Bilkisu Umar, muna so ilimin yaranmu ya samu bunƙasa, su samu natsuwa saboda matsalar shaye-shaye nan yana ɗaga mana hankali. A taimake mu, a taimaki 'ya'yanmu ga makarantun nan wani ma bai da yadda zai ya biya school fees na makaranta. Shi yasa muke ƙoƙarin mu mu ɗan mu cikin siyasa nan mu gani a ɗan yi da mu saboda 'ya'yanmu na gaba su samu ilimi mai albarka mu mu samu rayuwa mai amfani. Sunana Jabir Abdulrazak. Su rashin aikin yin nan wani babban abu ne ɗalibai da dama sun gama karatu a jami'a babu aikin yi kana da bukatu akwai aure akwai su akwai waye su kaga wannan shi ke sa wani he wada cikin halaka ko shaye-shaye ko waye da wasu abokai na banza kan haka na nemi jin alkawuran da 'yan takara za su yi wa al'umma barista caleb mutfang shi ke takarar gwamna a ƙarƙashin lemar pdp a jihar plateau yace batun tsaro na kan gaba da zai magance don samar da kayayyakin more rayuwa wa al'umma fatanmu ne da shigowanmu ba da dadewa ba mutanen plateau za su yi bacci da idanu biyu security kenan na biyu za mu tabbatar cewa yunwa da take ƙasa mun magance ta domin mutane za su sake samun arziki domin su taimaka wa kansu da iyalansu. Dan eh, adam baya bukata abubuwa da yawa, yana son idan da rashin lafiya ya samu asibiti, ya kai iyalan shi, ya samu magani su zauna lafiya. yaran shi ya je makaranta su samu ilimi su taimaka mashi da makansu da iyalansu saboda haka muna ba mutanen plato alkawari cewa idan muka shiga mulki kowane fannin rayuwa na mata na matasa na tsofaffi za mu sa ido a kai da za mu bar gurbi da bayan da muka tafi mutane za su ce allah ya yi ma gwamnan nan albarka Shi ma ɗan takarar gwamna a ƙarƙashin tsintsiyar APC a jihar Filato, Farfesa Nentawe Yilwada, ya ce zai kafa gidauniya don samun kuɗaɗen da zai yi amfani da shi wajen daƙile matsalolin tsaro da samar da ci gaban ƙasa. Na ɗaya maganar tsaro, so ina so ina zo in rage wannan kashe-kashen. Na biyu ina so in kawo haɗin kai na jama'a da kuma al'ummin plateau gabaki ɗaya a rage bambancin yare, a rage bambancin addini, mu haɗa kai mu samu kuma zumbunci tare na uku ina son maganan bunkanta harkan gona da kuma arziki a plateau Fatar al'umma shine samun shugabanci na gari da kawo sauyi mai inganci a rayuwarsu. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.